Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wadda aka kafa don kare muradun dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel Sabon shirin ciki da gaskiya zai sake leƙa hukumar kula da masu bukatar ta musamman ta Najeriya, wacce aka kafa ta don kare muradin dukkan masu bukatar ta musamman, kama daga masu larurar rashin gani, kafa, kurame da dai sauransu. Bayan kammala wa'adin aikin James David Lalu a watan Agusta, a naɗa sabon shugaban hukumar mai suna Ayuba Burki gufuwan. In za a tuna shirin ciki da gaskiya ya zanta da lalu, lokacin da masu bukata ta musamman suka yi korafin rashin sauraron bukatunsu da barin kofarsa a buɗe. Lalu ya tabbatar wa wannan shiri matakan gyara, inda magana daga nan ta kwanta. Yanzu kuma sashen masu bukata ta musamman sun yi korafin gara ma jiya yau. Dan sabon shugaban Ayuba ya gayyato wani abokinsa mai suna Mr. Tanimu. daga babban bankin Najeriya don ya taya shi aiki. Inda abokin ya zama wuƙa da nama da barazanar rage hatta ma'aikatan da suka yi aiki a zamanin lalu. Tsohon mai bada shawara kan nakasassu a jihar Kaduna, Aƙila Abdullahi Jugnu, ya buƙaci garan bawul a baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi. Mm, alhamdulillahi gaskiya wannan canji da aka yi mana canji ne ba mai alfili ga duniya na ƙasashen da ke ƙasar nan ba. na farko dai an canja an kawo an canja kurma an kawo gurgu to kuma gurgun bai sa aikin shi ba gaskiya da ya zo ga baki daya sai soke kwangilar da james lalu ya jo bada wanda james lalu ya bada kwangilar na akan ka'ida sannan duk wasu abubuwa da aka yi ya soke su sannan yawancin ma'aikata ya canja musu waje wani suka san aiki sannan yana ya ɗauko wani wanda ake shi tanimu shi ke ba shi komi shi ke rubuta komi ta ba ma'aikaci bane tanimu ma'aikaci ne na central bank amma ya zo ya kaka gida ya hana shi aiki yana ma'aikata suna kuka da shi wallahi tallahi duk wanda zaka tambaya ka ga dai James Adu ba na bane ba dinin mu da shi ba ayuba ba yare na bane ba dinin mu da shi ba amma wallahi billahi da zika tambi don kasa sun gara James Adu so dubu da ayuba saboda muna gaskiya ne ba mutumin da zai ba ni bukatar wani abu gare su abin da ke kasa ci gaban na kasa sun suke kasar nan ne ke bukata so ayu eh, james ya fi sa kai taimaka ma jihar na kasu za su fito zai taimaka sau lau da makarantu da sana'an yi da jali da kuma aiki karkashin james ya dauki ya dauki gura sama da guda 100 aiki da su different ministry kuma ya saka su kuma ya saba ya yi neman wasu kwangila general da kashi ke fita yake neman kwangila yake neman da za a taimaka ma wannan shi ko wani zama yake ki bace office sai wani tanimu sai abin da tanimu ya ce mashi to an taba haka kana min kana ake a central bank ka zo ka ka gida ka ce kare chief of staffs babu a din abin na na commission babu chief of staffs SA ne to da kada ake central bank ka dawo ka ce kada zaka yaki da da da commissions haka ake yi ya zai kashi commission gabaki ɗaya babu mun samu eh, minista bai ji ya ga minista ba muna karkashin minista na eh, humanitarians bai ji ya shi ba ya hana shi je shi to da minista da shi waye gaba so gaskiya dole a samu canji dole mu zai tsaye mana aiki ba zai tsaya fito za fito kwanmu da kwakwata mun cewa ciwon ba mu a sauke shi kawai ita wannan hukumar da na san tun zamanin tsohon shugaba buhari aka kafa ta wacce kuma an yi ne domin masu fama da larura ta musamman ko kuma in ce wayanda suke rayuwa da na ƙasa da ake cewa ba kasa waɗannan ba su samu a su su samu nasara zuwa yanzu ya wannan hukumar ta yi tasiri kan rayuwarku gaskiya jo lokacin james da ta yi tasiri gaskiya don ba inda general bai je ba ya tabbatar ya san ya saka na kasar su babu akwai kaga muna da desk officer minister of finance wajen sojoji yan sanda duk wani ma'aikacin da ka sani akwai hidden james da tabbatar ya saka ma'aikatan desk officer da su yi sannan shi kawo sound language aka tabbatar da shi compulsory duk inda kake tsammani a media da su yi news sannan shi ya kawo ci gaba na eh, sana'an yi da aiki da inda kai dan makaranta ne kaga makaranta za a samu kaki sannan ya samu wa musu scholarship wanda za su yi karatu ya tabbatar sannan ya tabbatar ya kafa zone zone na commission din ya buɗe kwanan suka buɗe wa a Jos ya buɗe ya yi a Jos zai yi a Kaduna duka haka yi buɗe rashin da muke da shi a Najeriya suka ga ya samu ci gaba amma wannan da ya zo ba shi ke wallahi Shi kuma shugaban masu bukata ta musamman na Arewa, Yarima Suleiman ya ce da hukumar kula da masu bukata ta musamman gwanda babu ita. Ga kuma dalilansa. So, eh, da hukumar masu bukata na musamman da mai ba mu shugaban kasa shawara a kan masu bukata na musamman mu da babu su ya fi gara ma a ce muna ma babu su So idan da babu wannan hukumar ko ina kashi da za ka iya neman alfarma sai ayi saboda babu inda abin nan ne idan ba mai ba mu shugaban kasa shawara duk inda ka shiga za a ce muka babu mai ba mu shugaban kasa shawara ne amma muna matukar nadama muna matukar nadama ce wa'annan su ne wakilanmu a kunshin shugabancin gwamnatin tarayya matsalar da yake damin mu mu masu bukata na musamman a yanzu a to rashin shugabanci a fadar gwamnatin tarayya da shugaban kasa zai amsa addu'ar mu ya zama bukatar mu shine na karshe a ce a soke hukumar masu bukata na musamman a ce a soke mai bashi shawara kan masu bukata na musamman to wannan shine bukatar masu na musamman saboda idan babu kamar da na faɗa kai tsaye duk ma'aikatar da ka shiga zaka nemi alfarma amma duk inda ka shiga sai ka ce sai ka ji an ce muku an tattara wannan an kai ofisin ma'aikatar ku an kai hukumar ku Kuka ka tattara sun ka je sai ka ji an ce an kai ma mai babu ma shugaban kasa shawara kuma koyaushe fa da sunan mu ake neman kuɗi kalubale ga masu bukatar musamman ci gaba da yin addu'a Allah kawo ranar da za a ce wannan masu ba mu shugaban mai ba mu shugaban kasa shawara da kuma mai ba mu da kuma hukumar masu bukatar musamman su yi fatan Allah kawo su ranar da za a gyara koyaushe magana ɗaya ne sai ka ga su ta alƙawarka wadda ba za su iya cika ba kuma wannan ba wanda ba na gaskiya ba ne. To, kamar yadda wannan shiri ya saba a kowane lokaci na baiwa dukkan wata ko wani da aka ambata damar kare kansa. Shugaban hukumar kula da masu nakasa ta musamman na Najeriya Ayuba Gofwan ya ce akwai rashin fahimta a zargin da aka yi masa. In sabon tarihin wannan kwamishin kokawa da aka yi masu bukata na musamman ɗin da yan uwansu da iyalansu da iyayensu da duk masu kaunin ganin an taimaka ma people with special needs su suka ta ka don da matsalar na kasassu ba wani lokaci can yana on the ministry of youth um, social development wata ran kuma mai da shi ne zai kuma na yana nan dai ana ta yawo da shi but wannan commission is a product of strong agitation but idan ka assess rayuwar masu bukatu na musamman a Najeriya. In the last four years, da muna da wannan commission, da baya can da babu commission nan ba za su yi wani canji, wani abun a zo a gani ba. Saboda haka da a don na gama wani jiya ma nake idan idan da Tinubu ya wargaje commission nan wanda ya wargaje kuma da sauran wasu kwamishin da ya magin nashi da wasu da ya face out ni ba zan ma fito zanga-zanga cewa an dauke mana kwamishin ɗin ba saboda kwamishin ɗin ya taka wani rawan gani na ga nan da za su an wani yanzu. ba that was because of the uh, I don't know whether for one of the better words lack of vision na su ne birin gado da kuma andama. ayuba an ce tun da ka shigo commission din kusan sai an baka shawara ne kake iya yin aiki ba kamar yadda aka san ka da kafin kai mukami ba da an san ka mutum ne mai kokari sosai wannan ba abin da zan ce illa jama'a ko ko rikin fahimta ko ko zunzurutun karya saboda ka san in ka shiga sabon organization dole sai ka yi abin da ke suna kira reorganization ban san reorganization eh garan bawul yauwa garan bawul to abin da muna yi kenan muna garan bawul kuma gazon shi ne garin gado shi ya asasa a zamanin shi ne aka asasa wannan kwamitin saboda haka duk wani ma'aikacin da ka gani a wurin shi ya kawo So quite a lot of people pay allegiance to him, and uh, an samu da ICPC da su ESCC da sauransu an su BPP sun ma rufe wasu account an hana yin kwangila there are many things that were akwai kuma a cikin daraktocin wanda ba su so wasu jami'ai wanda ni na kawo su as my personal aid wanda za mu haɗa hannu mai aiki tare da su Masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau, amma kamar yadda aka ji an baci sunan wani tanimu da aka ce ya koma hukuma daga babban bankin Najeriya, za mu ji martaninsa kan wannan zargi. A biyan wa mai zuwa danjin ci gaban shirin. yanzu amadadin abokin aiki na nasiru adamu kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumal ke cewa muka kasance lafiya